Media duniyar fasaha. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatun masu kallon mu kamar yadda kuke gani ga mu a wajen da ake ɗaukan fim mai suna gidan mato a ƙarƙashin producer abdulaziz dan sumar yanzu za mu je domin ku ji sauran bayani daga wajen babban producer muna so ka gabatar mana da kanka da kuma ƙarin bayani akan wannan fim ɗin mai suna gidan matu da farko dai salamu alaikum sunana abdulaziz ahmad wanda aka fi sani da abdulaziz dan small ni ne producer wannan shiri da ake shirya na gidan mato abin da ya daga min hankali ya kuma tayar mu da tunanin buri na an gana yi labarin nan saboda mun daɗe muna shirye-shiryensa wanda muna so mu ɗauki abin da aka daɗe ba a yi ba wanda zan iya ce miki tunda muka kafa wannan kamfanin ma bamu taɓa fita production irin wannan ba saboda yanayin irin ma'aikatan da muka ibo da kayan aiki da muke amfani da su wanda ina tunanin ba kowa ne a irin wannan lokacin da ake ba ya kokarin samar da irin su. To wannan fim din da aka fara dauka zai kai tsawon wani lokaci ko kuma ce tsawon watanni nawa kafin a kammala shi. Eh to gaskiya dai wannan fim din akalla a shirinmu da muke burinmu a ce a cikin wata biyu a ce mun gama daukansa gaba ɗayansa insha Allah. To yanzu bayan kun gama daukan wannan fiɗin a ina mutane za a nema domin a kalla. Eh to gaskiya da yake wannan shiri ne wanda wannan gidan talabijin na ARTV su za su fara haska shi wanda muna sa rai gaba da nan ma za a iya kai shi saboda gaskiya muna da buri a kansa sosai Eh, kamar yadda nake gani akwai sababbin fuskokin jarumai damis akwai wasu akwai irin jaruman da aka wanda suka yi suna a cikin wannan aikin eh to gaskiya wannan shirin zan iya ce miki duk wani jarumi mai fada a yana cikin wannan fim din daga na comedian ne har su a duk daidai gaskiya dai zan iya ce miki jaruman da babu a cikin wannan fim din ɗaya ne wanda suke masana'antar fim to sunana dai Hauwa Abdullahi kuma sunana a cikin wannan fim din Mairo na fito a matan mai gari me ya fi burge ki a game da wannan fim din da ake gaskiya abin da ya fi burge ni shine yadda aka kira ni kuma na ga manya-manyan jarumai haka wanda suke daɗa ƙara min ƙarfin gwiwa haka wanda nake daɗa jin daɗin aiki haka da su eh, to ina son rol ɗin da aka bani a cikin fim ɗin to ni sunana hassan ahmad wanda aka fi sani da kanu a cikin wannan aiki da muke sunana balili wani irin karakta ne ko ce wani irin role ne aka baka a cikin wannan fim din eh to ni role din da aka ban a yanzu na fito a fitinan ne zan ce domin ni irin dan cira nan ne na je Lagos irin neman kuɗi na dawo a dan duniya ta to nake dawowa kauyen mu da ringa dai dan tunu iri iri dai a ciki dai so kana ganin role din an baka shi daidai ne da irin halinka ne a zahiri ko kuma dai kawai dai ya danganta da role ne kawai na fim gaskiya role din da aka ban ba halina bane saboda abin da yasa ni kowane rol kace ma insha Allah zan sa abin a raina kuma zan kwatanta mashi domin ina wani lokacin kan ga masu irin halin wani lokacin ma wasu ma za ga kama ina da alaka ta abota ko ta gaisawa da su zan ga irin halin su ne na kirki ko ba sun haka to zan iya dan kwatanta wani abin kuma zan iya rol din Allah ne ku kasance da sirrin su media sirrin su media sirrin su media don samun ingantaccen labarai sirrin su media tv sirrin su media kasance tare da sirrinsu media. Sirrinsu media. Thank you. Ku kasance da sirrinsu media. Sirrinsu media domin samun daɗaɗɗen labarai. A ci gaba da kallon sirrinsu media. Su rika kallon wannan tasha ta sirrinsu. sirrinsu Sirrin sirrinsu media. sirrinsu media. Sirrinsu media. media sirrin su media suna faɗakarwa da ilmantarwa sirrin su media kasance da sirrin su media in dai kana so ka ɓare wannan sirri ka fito da shi fili to sai ka je youtube channel ɗin cikin wayarka ka rubuta sirrin su media sai ka tsaya ka zuba ido barkwanci da nishadi a sirrin su za ku sama waƙoƙi da wasanni a sirrin su mun haje fitattun mutane a can ne za ku sama rahoto na musamman sirrinsu za ku nema ko ilmantarwa sirrinsu za ku nema littafin hausa sirrinsu za ku nema tarihi da al'adu a can ne za ku sama aure shagalin biki a sirri za ku sama tallace-tallace a sirrinsu za ku kalla sirrin su multimedia duniyar fasaha.